nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الرحيم لا

hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa dufai. waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai akwai shirin nan na kokun san sai kuma duniyar mu a yau shirin mu na karshe shine muryoyin masu sauraro da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu amma halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya gana da takwaransa na kasar haɗaɗɗen daular larabawa musayar wuta tsakanin afghanistan da pakistan ya kai ga mutuwar mutane 19 daga cikin sojojin pakistan sannan za ku ji cewa tattaunawar tsagaita wuta a gaza yana dab da rushewa saboda zagon ƙasan haramci ƙasar isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya gana da mataimakin ministan ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa ko uae a takaice wato sheikh abdullahi bin zaid da kuma ministan harkokin wajen ƙasar kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa arakci ya tattauna da jami'an gwamnatin ƙasar ta haɗaɗɗen daular larabawa kan al'amura da suka shafi yankin asiya ta yamma musamman dangane da falastinu da kuma ƙasar syria labarin ya ƙara da cewa ministan ya iya da zango ne a ƙasar ta uae bayan ya kammala ziyara aiki na kwanaki biyu a ƙasar china a ƙasar china dai ministan ya gana da jami'an gwamnatin ƙasar kan dangantakar tattalin arziki mai ƙarfi da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma yadda za su ƙarfafa ta sannan ya gana da sakataren ƙungiyar eurasia ta tattalin arziki wacce iran ta zama memba a cikinta a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a wani taro wanda aka gudanar a birnin moscow na kasar rasha a jiya asabar ce rikici ya barke tsakanin jami'an tsaro na kan iyakar kasashen afghanistan da pakistan wanda ya kai ga rasa rayukan jami'an tsaro a bangarorin biyu da kuma wasu fararen hula kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa rikicin ya auku ne a garuruwan kosh da kuma paktiya na kan iyakar kasashen biyu daga yamma labarin ya kara da cewa jami'an tsaron pakistan goma sha tara ne suka mutu a yayin da fararen hula uku suka mutu a bangaren kasar afghanistan wannan banda wa'anda suka ji rauni kenan kamfanin dilancin labarun tolo na kasar afghanistan ya ce sojojin kasar pakistan ne suka fara bude wuta a kan wa'annan yankuna na afghanistan sannan jami'an tsaro na afghanistan suka mai da martani har ila yau kafafen yada labarai na kasar pakistan sun bayyana cewa safiyar yau lahadi ma an sami rahotannin musayar wuta tsakanin jami'an tsaro na kan iyakar kasashen biyu inda a nan ma aka kashe mutane da dama a ɓangarorin biyu sannan wasu suka ji rauni tun bayan da kungiyar taliban ta sake komawa kan iko a ƙasar afghanistan a shekara ta 2021 ne dai aka fara rikice-rikice a kan iyakar ƙasashen biyu wanda suka hada da ƙungiyoyi masu kishin addini da kuma rikicin ƙabilanci da kuma bambancin aƙida. kafafen yada labarai a ƙasar masar sun bayyana cewa tattaunawar tsagaita wuta a gaza tsakanin hamjikar isra'ila da kuma ƙungiyoyin hamas da ƙawayenta a gaza ya kama hanyar rushewa saboda wasu sharuɗa wa'anda hamjikar isra'ila ta kawo wa'anda kuma wato ƙungiyar hamas da kuma sauran falasɗinawa ba za su taɓa amincewa da su ba kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto wasu jami'an gwamnatin ƙasar masar wa'anda suke kai kawo tsakanin alkahira da kuma doha don tabbatar da cewa an tsagaita wuta a gaza suna faɗar haka sun kuma ƙara da cewa gwamnatin ƙasar isra'ila ta kawo wasu sharuɗa wa'anda ƙungiyoyin Falasina wa'anda suke fafatawa da ita a gaza ba za su taɓa amincewa da su ba. mataimakin shugaban kungiyar jihadul islami muhammad al-hindi ya bayyana cewa al'amura na tsagaita wuta suna tafiya kamar yadda aka tsara wato a cikin marhaloli uku amma sai kwatsam hamjikar isra'ila ta kawo wasu sharuɗa wa'anda ba za su wato karɓu a wajen Falasɗinawa ba sai dai ya ce ba a fidda tsamanin tsagaita wutar wato zai ci gaba ba don mai yiwuwa a tsallaka wannan matsalar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa amma gaskiyar al'amarin tattaunawar tana tangal-tangal kuma wato ba, ba abin mamaki ba ne idan ya rushe masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin Tehran. wani jaririn falasɗinawa ya mutu sanadiyar tsananin sanyi a lokacin da sojojin yahudawan isra'ila suka kai hari kan asibitin alwafa na tsakiyar birnin gaza a safiyar yau lahadi wannan ba shi ne karon farko inda jarirai suke mutuwa saboda tsananin sanyi a gaza a cikin 'yan kwanakin nan ba kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto wata ƙungiyar agaji na falasɗinawa tana faɗar haka a yau lahadi munir al-bashir wani darekta a ma'aikatar kiwon lafiya na gaza ya bayyana cewa an sake gina asibitin alwafa bayan rushe ta ko rushe shi da sojojin hamjiksa isra'ila suka yi a baya kuma har ma ana fatan za a sake bude shi a cikin 'yan makonni masu zuwa amma hare yarin da sojojin yahudawan suka kai suka kai wa asibitin a jiya ya mai da hannu agogo baya ƙungiyar hamas wacce take iko da gaza dai ta yi allah wadai da hare-haren kan asibitin wafa sannan ta kira shi a matsayin laifin yaƙi sannan ta yi tir da shirun da ƙungiyoyi da kuma hukumomi da abin ya shafa suka yi dangane da hare-haren yahudawan a kan asibitocin da suke gaza a halin yanzu dai wato a halin yanzu dai wato gaza ta zama babu da bata da asibiti a arewacin yankin a yau lahadi ce aka gudanar da bukukuwan ranar basira wato ranar tara ga watan de a kalandar iraniyawa ranar da mutanen kasar suka ceci jimhuriyar musulunci ta iran daga faduwa a hannun wasu munafakai makiyanta waɗanda suke samun goyon bayan ƙasashen waje a shekara ta 2009 Tashar talabijin ta Firis TV a nan Tehran ta bayyana cewa an gudanar da bukukuwan tara ga watan Dene a duk faɗin ƙasar don tunawa da yadda miliyoyin Iraniyawa masu kishin ƙasarsu da kuma kishin addininsu suka kwarara a kan tituna a cikin birnin Tehran inda suka kawo ƙarshen rikicin da wasu 'yan ƙasar wanda suka sai da ƙasarsu ga manya-manyan ƙasashen duniya wanda suka daɗe suna jiran ranar faɗuwar jumhuriyar musulunci ta Iran. wasu 'yan takarar shugaban ƙasa biyu ne waɗanda suka faɗi a zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a cikin watan yuni na shekarar suka tada fitinar kuma su ne Sune, kuma su ne wato mir hussein musawi da kuma mahdi karubi sun tada fitinar ne da sunan an yi makudin zaɓe wanda shugaba ahmadi najad na lokacin ya lashe a cikin rikicin dai an kashe jami'an tsaro na jumhuriyar musulunci ta iran da dama sannan an lalata dukiyoyi na jama'a da kuma na ɗaiɗaikun mutane banda haka ba su bar hatta masallatai da kuma alkur'ani mai girma ba sai da suka kona su dakarun kare juyin juyan halin musulunci sun bayyana cewa wato mutane masu kishin addini ne suka yi wannan aiki na basira masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin ba labarai ko kun san duniyar mu a yau da kuma muryoyi masu sauraro da wannan ko muke cewa mu kwana lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da amincewar hamjiksa Isra'ila kan cewa lallai tana fama da rashin tsaro da kuma rashin zaman lafiya a kasar wanda ni tahir amin zan karanta da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a lieberman tsohon ministan yaƙi na amurka isra'ila ya bayyana damuwarsa da yadda rashin zaman lafiya da kuma matsalolin tsaro suka addabi hamshin ƙasar isra'ila wanda ya jefa tsoro a cikin zukatan 'yan kasar. na lokaci ba mu san iyakarsa ba Ali yanzu dai an shiga wata na goma sha biyar kenan da fara yaƙi da ƙawaye masu gwagwarmaya da hamdi ƙasar isra'ila a yankin gabas ta tsakiya amma gwamnatin netanyahu tana ƙoƙarin ta nuna wa yahudawan kan cewa dole ne ƙasar ta sami nasara ko ta ina daga cikin ɓangarorin da take yaƙi da su amma duk da haka da dama daga cikin masana da kuma kafafen sadarwa na amurka isra'ila ba su yadda da cewa hakan zai faru ba ƙungiyoyin hamas da hezbollah da sun gurgunta rundunar sojojin hamjakasar isra'ila a cikin shekara mai karewa dubban yahudawan sayoniya a arewa da kuma kudancin haramcaccen ƙasar isra'ila sun zama 'yan gudun hijira sannan suna fuskantar matsalolin tattalin arziki da kuma ɗebe ƙauna daga komawa kan rayuwarsu ta da bugu da ƙari mutanen yemen sun zama wani dodo ga jami'an gwamnatin kasar isra'ila da kuma sauran mutanen ƙasar falasɗinu da aka mamaye saɓanin abinda gwamnatin netanyahu take yadawa dangane da garkuwan makamai masu linzami wa'anda za su iya kare kasar daga makaman yemen a hali yanzu ya tabbata cewa garkuwan makamai masu linzami ba su da wani tasiri a kan makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi na ƙunan baƙin wake wa'anda suke fitowa daga ƙasar yemen makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi masu ƙunar baƙin wake wa'anda suke fitowa da ƙasar yemen sun shagaltar da tunanin mahukunta hamshin isra'ila don sun rasa yadda za su yi hukumomi da jami'an tsaro daban-daban na ƙasar isra'ila sun kiɗi mai dangane da makaman ƙasar yemen sun kuma tabbatar da cewa ƙasar yemen babba ce daga cikin makiyan ƙasar a hali yanzu liberman ya ce a halin yanzu har zuwa karfe biyu na dare a wasu lokutan ana jin tashir jiniyar gargaɗin faɗuwar makamai masu linzami suna tashi a cikin garuruwan yahudawan wanda yake sa su gudu a cikin dare don shiga wuraren ɓoyewa da aka tanadar musu tsohon ministan yakin ya kara da cewa za ka ga cewa tsofi da mata da yara suna gudu cikin dare suna kokarin zuwa wuraren boya har zuwa yaushe wannan halin zai ci gaba ministan ya kara da cewa ai babu wata nasara ko ta ina wanda na Netanyahu yake magana a kansa a halin yanzu ne hamji kasar isra'ila tana cikin mummunan hali na rashin tsaro da zaman lafiya wanda babu ta baba a kansa kuma 'yan kasar suna cikin tsoro a ko da yaushe ko da dare ko da rana jaridar ma'arif ta harshen Ibranci na cewa mutane da suke zama a manya-manya da kuma dogayen gine-gine a manya-manyan biranen kasar ba su isa su sauko ƙasa su je wuraren boyewa da sauri ba wanda yake sanya su cikin hatsarin faduwar makamai a kansu don haka wannan tsoron yana tattare da su a koda yaushe musamman a cikin 'yan kwanakin nan wanda sojojin yemen suke cilla makamai masu linzami ko kuma jiragen yaƙi masu ƙunan baƙin wake a tsakiyar dare jaridar ta ƙara da cewa idan ba a manta ba ƙasar saudiya ta fafata da ƙasar yemen na tsawon shekaru takwas ba tare da ta sami nasara a kanta ba don haka a dole daga ƙarshe saudiya ta dawo suka sulhunta da ƙasar yemen don haka jaridar tana gani hamsar isra'ila da ƙawayenta ba za su iya samun nasara a kan sojojin yemen ba saboda faɗin ƙasar da kuma makamai wa'anda a halin yanzu ya tabbata makaman da suke da su suna da ƙarfin gaske da za su keta kilomita kimani dubu biyu su fada a cikin ƙasar inu da aka mamaye wanda kuma yake tabbatar da gazawar garkuwar makaman sararin samaniya wanda amurka da kasashen yamma suka ba wa hamshe kasa isra'ila masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau lahadi 29 ga watan disamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 27 ga watan jumada thani na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 117 da suka gabata a rana irin ta yau sojin kasar rasha suka yi barin wuta akan haramin imam rada alaihi salam limami na takwas daga cikin limamai masu tsarki na ahlul bait alaihi salam wanda yake birnin mashhad a arewa maso gabashin kasar iran kafin wannan lokacin da gwamnatin kasar iran ta dauki hayar wani ba amurke mai suna morgan shashtar a matsayin ma'aji na kudaden kasa domin bunkasa tattalin arziki na kasar wannan bai yi wa gwamnatin kasar rasha daɗi ba musamman ma dai ganin cewa rasha tana da babban tasiri akan kasar iran a lokacin don haka sai ta ba da wa'adi zuwa wasu kwanaki ga gwamnatin iran inda da ta kori wannan ba amurke da wadin ya cika ne sojin kasar rasha waɗanda suke jibge a birnin mashad na kasar iran din suka yi barin wuta akan hubbarin imam rida alaihi salam inda suka kashe mutane da dama kuma suka sace wasu abubuwa masu kima da muhimmanci da suke a cikin wannan hubbari mai tsarki masu saurare ko kun san cewa shekaru 118 da suka gabata a rana irin ta yau sarki muzaffar din kajar na kasar iran ya rataba hannu akan amincewa da kundin tsarin mulkin kasar iran na farko wanda majalisar dokokin kasar ta rubuta a rubuta kundin tsarin mulkin ne bayan nasarar boran da aka yi wanda ake kira da mashruɗiya a iran din wanda kuma ya tilastawa sarakunan iran din na lokacin amincewa da kafa majalisa da kuma rubuta kundin tsarin mulki wanda zai rage zalunci da sarakuna suke yi wa mutanen ƙasa sai dai sarakunan da suka zo daga baya sun gudanar da sauye-sauye a cikin kundin tsarin mulkin wanda ya kara wa sarakuna karfi kuma a lokaci guda ya rage tasirin addinin musulunci da malaman addini da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 87 da sa gabata rana irin ta yau 29 ga watan disamban shekara ta 1937 aka rataba hannu akan yarjejeniyar samun yancin kan yankin island daga birtaniya amma sakamakon barkewar yakin duniya na biyu wannan ya sa burtaniya ta ƙin aiki da yarjejeniyar amma daga bisani yankin island ta kudu ya balle daga burtaniya kasantuwar mutanen yankin kiristoci ne mabiya ɗarikar katolika yadda kuma yankin island ta arewa wanda mafi yawan mutanensa mabiya ɗari protestant ne saboda haka sai suka ci gaba da kasancewa a cikin burtaniya duk wata cewa dai mabiya ɗarikar katolika waɗanda suke cikin yankin island ta arewa suna fafatkar ganin cewa yankin ya balle. domin haɗewa da Island ta kudu ta yadda za su zama ƙasa guda ɗaya dunkulalliya. Island ta kudu tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu saba'in ko mafi yawan yankin tsibiri ne sannan kuma mafi yawan tsibirin Island yana kudancin yankin ne wanda kuma yake yammacin Burtaniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan Disamban shekara ta 1977 aka kafa asusun bunƙasa noma na ƙasa da ƙasa wato ifad mai alaƙa da majalisar ɗinkin duniya an ɗauki matakan farko na kafa asusun bunƙasa noma na ƙasa da ƙasa ne a yayin taron abinci na duniya a birnin rome na ƙasar italiya a shekara ta 1974 bayan shekaru uku a ranar 29 ga watan disamban shekara ta 1977 tare da amincewar babban taron majalisar tattalin arziki da zamantakewa ta majalisar ɗinkin duniya asusun raya ayyuka na noma na duniya an kafa shi a matsayin ɗaya daga cikin hukumomi na musamman na majalisar ɗinkin duniya daga cikin manufofin kafa wannan asusu akwai yaƙi da yunwa da fatara a karkara a ƙasashe masu tasowa ta hanyar ba da lamuni da tallafi domin bunƙasa harkokin noma a irin waɗannan ƙasashe. ana samar da albarkatun wannan asusu ne daga bankin duniya da kuma bankuna na ci gaban yanki da sauran cibiyoyi masu alaƙa da majalisar ɗinkin duniya da kuma gudunmuwa daga wasu ƙasashe sauran hanyoyin samun kuɗaɗe na wannan asusu sun haɗa da biyan lamuni da kuma kuɗaɗen shiga daga jarin asusun sannan kuma asusun yana da hedikwata a birnin rome na ƙasar italiya mambobin da sun kasu kashe uku wato kasashe masu ci gaba na masana'antu da kuma kasashe mambobin kungiyar opec sai kuma kasashe masu tasowa asusun yana da kwamitin gwamnoni da kwamitin gudanarwa da sakatare janar da kuma hukumar gudanarwa wadda ita ce take da alhakin gudanar da ayyukan asusun baki daya da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau bayan gazawar babban jami'in sojan iran janar azhari na murkushe yankunan al'ummar kasar muhammad reza sha ya nada shahbur bakhtiyar a matsayin firaminista sarki sha da amurka sun yi fatan cewa bakhtiyar zai hana al'ummar iran ci gaba da yankunan juyin juhali da kuma bin manufofi na neman kawo sauyi amma al'ummar iran waɗanda suka san yaudarar amurka da kuma gwamnatin sarki sha sai suka yi watsi da waɗannan kiraye-kiraye na bakhtiyar tare da bayyana shi a matsayin karen farauta kuma ɗan koren sarki sha kamar da kuma margayi imam kumeni ya kira ga jama'ar ƙasar iran da su ci gaba da yunkurinsu na hankoran kifar da gwamnatin kama karya ta sarki sha mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau shirin namu zai yi tambaya ne a kan cewa me zai faru da a ce Hezbollah ba ta shiga cikin fagen dagar taimakawa Falasɗinawa da yaƙi ba. za mu dogana ne da wata makala da alifa waz ya rubuta a shafin almayadin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana tun gabanin hezbollah ta samu isasshen lokaci ta yi nazari gaba da baya akan yadda ya kamata girman ta ya gaza fada ya kasance ta buɗe fagen daga da haramtacciyar ƙasar isra'ila rana ɗaya kacal ta kasance a tsakanin farmakin gogora a ƙasa wato bakwai ga watan oktoba da kuma takwas gare shi da hezbollah ɗin ta fara kawo sansanonin haramtacciyar ƙasar isra'ila hare-hare hezbollah ta ce ta shiga wannan yaƙi ne bisa dalilai na wato 'yan adamtaka da kuma addini ita ce kuma ƙungiya ta farko a tsakanin ƙungiyoyin gwagwarmaya da ta amsa kiran kwamandan dakarun ƙasam muhammad daif da kuma na sauran kwamandojin runduna daga baya a zangon farko hezbollah ta takaita kai har-hare ne a kan sahun farko na sansanonin 'yan mamaya saboda cimma manufofi biyu a lokaci ɗaya na farko hana 'yan mamayar amfani da dukkanin ƙarfinsu a kan gaza wato a raba musu hankali biyu hankalinsa yana kan gaza kuma yana kan falasɗinu sannan kuma a lokaci ɗaya kare labanan daga fuskantar mummunan hare-hare haramtacciyar ƙasar isra'ila lamari ne wanda ya kasance mai cike da sarƙaƙiya domin a fili yake cewa lokacin da hamas ta yanke shawarar kai wancan farmaki ba ta shawarci ɗaya daga cikin ƙawancen gwagwarmaya ba ko kuma ta sanar da su daga baya shugaban shahidan al'umma said hassan nasrallah da kuma jagoran juyin musulunci na iran sai da aliyu sun bayyana cewa ko kaɗan ba su da masaniya a kan cewa hamas ɗin za ta kai wannan farmakin wannan kuma bai hana su yi duk abin da ya dace ba wajen shiga cikin faɗan da taimakawa inawa da duk ƙarfinsu a cikin hanyoyin sadarwa na al'umma wani bidiyo ya rika kai da komowa wanda yake nuna kwamandan mayakan hezbollah ibrahim aqil bayan shahadarsa kenan yana cewa nauyi ne na shari'a da yake a wuyan hezbollah ta taimakawa gaza kuma da a ce lokaci zai koma baya to za su sake maimaita hakan ya kuma ce wajibi ne a fisa mizani na shari'a hezbollah din ta yi duk abin da za ta iya na taya falasina gwagwarmaya domin baya halatta a zuba ido ana ganin yadda isra'ila take kashe dubban falasinawa a gaza tun farko-farko ma'auni na shari'a da 'yan adamtaka su ne suka sa hezbollah shiga cikin taimakawa falasina faɗa bayan wani ma'auni ko wani lissafi na siyasa ba batu ne na addini da kyawawan halaye da 'yan adamtaka a wajen yin hakan kuwa ƙungiyar ta hezbollah ta sadaukar da kai mai yawa ta biya farashi mai tsada shin abu ne mai yiwa a kaucewa hakan dangane da wannan tambaya za a iya cewa a tsawon watannin farko na shiga yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila hezbollah ta buɗe watsa shirye-shirye na wayar da kai ga magoya bayanta a matakin farko da kuma al'umma baki ɗaya akan dalilan da ya sa ta shiga wannan yakin abu mai muhimmanci a nan shine cewa zaɓin da hezbollah ta yi na shiga wannan yakin yana da halacci na shari'a da yan adamtaka ba kuma hakan yana nufin cewa zai hana haramtacciyar ƙasar isra'ilan kaiwa labanan musamman ma hezbollah hari ba da za ta kai harin da sunan wato cewa tana kare kanta ne watakila wasu su ce idan hakan ta faru wato hezbollah ta jira sai an kawo wa labanan hari sannan ta mayar da martani to zai fi zama karɓaɓɓe akalla a wurin mutanen cikin gida wasu mutanen labanan ɗin za su fi amincewa da a ce hezbollah ta shiga yaƙi ne domin kare labanan ba domin kare falasɗinu ba sai dai kuma a fili yake cewa ga masu adawa da hezbollah da gwagwarmaya baki daya ba ruwansu da kowane yanayi ne ya jefa hezbollah din cikin yakin za su gaba da dora mata laifin cewa ta jawo kasar masifa da bala'i dama ko kaɗan mutane irin waɗannan ba su taɓa bai baiwa gwagwarmar hezbollah gaskiya ba sai dai kuma da a ce hezbollah ɗin ba ta shiga cikin te gaza da gwagwarmar palestina faɗa ba to da farashin da za ta biya sai ya fi wato wanda ta biya bayan ta shiga a matakin farko gaskiyar da aka san sai da hassan nasrullah da ita da tsayuwa a kanta za ta mutu a cikin zukatan falasinawa amma a yanzu ana ganinsa a matsayin wanda ya shahada saboda falasino a bisa ɗabi'ar mutane duk lokacin da mutum ya sadaukar da kansa akan abin da yake yin kira a kansa to za su fi gaskata shi akan cewa duk abin da yake faɗa ma a baya da gaske ne allahumma sai waɗanda dama ba gaskiyar suke nema ba daif wato kwamandan gwagwarmaya da kuma dakarun kungiyar hamas ya yi kira ga 'yan gwagwarmaya da cewa ya ku 'yan uwanmu 'yan gwagwarmaya a labanan syria iraki da iran wannan ce ranar da dukkanin fagagen gwagwarmaya za su haɗe a fafata a fage ɗaya ya kuma ƙara da cewa ya ku yan uwanmu a jordan labanan masar algeria da larabawan yamma wato arewacin afirka da kuma pakistan malaysia da indonesia da dukkanin kasashen larabawa da na musulmi ku fara yunkurawa a yau ba sai kun jira zuwa gobe ba zuwa palestino tare da cewa hezbollah ta amsa wannan kiran tun a tashin farko sai dai wannan bai hana 'yan adawa na kusa da nesa ba bayar mata da martani da ta da batanci a gare ta kafafen sadarwa na jama'a kamar yadda ake kiransu na gaskiya da na bogi da masu alakanta kansu da addini da waɗanda ma ƙungiyar leƙen asali ne suke ƙirƙirar su da tafiyar da su sun riƙa ƙasƙantar da shigar hezbollah cikin wannan yakin suna nuna cewa abinda hezbollah din take yi wasan kwaikwayo ne kawai yanzu mu sauya yadda hoton lamarin zai ke mu ɗauka cewa hezbollah ta takaita kai hare-harenta ne kawai a cikin yankin mazari shib'an da kuma tilar kafar shuba wato yankunan nan da na labanan ne har yanzu haramtacciyar ƙasar isra'ila take mamaye da su to idan hakan ta faru to da ƙungiyoyin da suke adawa da hezbollah a tsakanin masu ikirarin kishin addini sun tsananta farfaganda a kanta sakamako na biyu idan a ce hezbollah bata shiga cikin taya kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da ma ina baki ɗaya yaƙi ba to da an koma an bankaɗo yaƙin basasa siriya an yi amfani da shi wajen ƙara farfaganda da share fagen wata sabuwar fitinar a cikin wannan yankin waɗannan mutanen za su mayar da 'yan ta'addar da'ish jarumai da cewa hezbollah ta yaƙi ahlus sunna yanzu kuma ta zama 'yar kallo ana kashe falasinawa ta ƙi taimaka musu da kuma sun ƙara cewa da can hezbollah ƙarya gwagwarmaya take yi domin ga lokacin gwagwarmaya ya zo amma ta noke akan hakan za su gina wata sabuwar fitina a tsakanin hezbollah da hamas da kuma tsakanin musulmi shi'a da sunna wani abu mai jan hankali a nan shine da a ce hezbollah bata shiga yakin wannan karan ba to babu abin da zai hana isra'ila ta afka mata da yakin idan ta gama da hamas kuma da shigar hezbollah yakin da irin wannan sadaukar da ta yi mai girma bai hana masu mugun nufi ci gaba da fesa dafinsu na bangaranci ba idan da hakan bata faru ba to da tasirin dafin nasu da suke fesowa ya zama mai kisa wani sakamakon shine da akwai bambancin a ce isra'ila ta shammaci hezbollah da yaƙi idan ba ta shiga taimakawa gaza ba da kuma a ce ta shiga cikin yaƙin ta ƙaddamar da zaɓaɓɓun samarinta da jagororinta sun zama shahidai akan hanyar kudus musamman a wannan lokacin da ƙasashen musulmi da larabawa suka yi zaman dushan. suna kallo ana yanka al'ummar musulmi dare da rana a cikin ranaku da kwanakin shekara hadda watanni biyu a kai babu kakkautawa ta fuskar gwagwarmaya wannan batu ne mai muhimmanci domin matakin da hezbollah ɗin ta ɗauka na tarihi ne da kuma kyawawan halaye zai kuma shiga cikin shafukan tarihi da zukatan al'umma da a ce hezbollah ba ta shiga cikin taimaka falasinawa to da an mance da cewa kiran da muhammad ya yi ga dukkanin al'ummar musulmi ya yi da su taimaka gwagwarmaya sai a mayar da hankali akan hezbollah ita kadai da cewa ta ki amsa kiran abokanta 'yan gwagwarmaya a falasinu ba za a tuna da cewa daif ya kirayi dukkanin 'yan gwagwarmaya ne da kuma dukkanin musulmi ba sakamakon shahadar said hassan nasrullah tare da sauran jagororin kungiyar gwagwarmata ta hezbollah zai taka rawa wajen rage ruruta wutar fitinar bangaranci a tsakanin shi'a da sunna ko da bai kashe ta duka ba domin kuwa a tsawon shekara da shekaru amurkawa da isra'ila da ƙawayensu sun kashe makudan kuɗi domin haddasa da ruruta wannan fitinar da hezbollah ba shiga cikin faɗin gaza ba to da 'yan sahayoniya da amurkawa sun cimma wannan manufa cikin sauƙi kyakkyawan sadaukar da kai na hezbollah ya zama abin koyi da kuwa ba su yi hakan ba to da abin koyi da misali akan wannan irin sadaukarwar a tsakanin al'umma ya yi karanci. masu sauraro za mu dasa aya a nan muna ga ko zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya sabba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a karshen mako mukan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. Suna na Uda Mamadu a Jatkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin Jatkuri da al'umman kwaminkin Gidigir kuma ina gaida abokina Ibrahima Haruna a mazauni a kasan Kamaru. ɗan ƙasan Buza ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin tsatsin burin. ina gaishe da sanusi madattai da isu makeri a garin madattai kuma ina gaishe da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan birebiri da isa tsoho abubakar mai albarka da alkasin baba lima ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gai da ma'aikatan rediyo teran baki daya hassan barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan rediyo teran salamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga jihar zamfara wasu lokal gamin magani a tarayyar najeriya kuma ba su ciyaman na kungiya masu kira sauran radio afirka kuma memba a mare matasan afirka da farko ina ina gaishe da shugaban wannan shiri wata malam hassan da kai da abokan aikin ka barka da safiya da malam kabiru sude kuma ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba gadar ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun nijar kuma ina gaishe ka barka da safiya lafiya da mamman sani cinwaza ana gaishe ka da yakubu mai aski ba da raka da kuma umar aure ba da shi ma ana gaishe shi ba zan manta da kai ba da mai kwamfuta mai yama da gwani ali gamadan da nazifi ibrahim daga malam shagari da ado talati goma da yusuf neja da dan hayya dan na azare da mai iliya mai kanti da shayi garkin daura da sahabi ibrahim auta zamfarawa kama ba zan gaishe ba manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lawal tudu da magaram assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh rajin jamhuriyar musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke nan marajan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radio na afirka yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe eh, da farko a nan Muhammad ina da Ibrahim da ke garin Kasagi bani cewa da gadon kaya samuna haske sarkin aiki bani mancewa an muka je tasawa Adam Haraka eh, Mamar dan bare bari tsoho mai albarka malama Ramatu Sani Dawo Alaska Arabe mai aski bani cewa da eh, Kabiru Sila SG da taksiman da ke zandar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya cewa da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin Shugaban, da ke zamfara da sauran al'umma baki ɗaya na gaida kowa da kowa da magana malam kabiru daga nan maraɗi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Iran Rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran ina muku barka da safiya fatan nukun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma su chairman na kungiya masu kira sauran radio Afirka a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mu dinga isa da saƙonan mu zuwa ga 'yan uwa ga abokan arziki da farko ina gaishe da hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkan da safiyar fatan kun tashi lafiya da kabiru malam kabiru sule kai ma ina maka barka da safiya da sunusu madattai da magaran da kuma tsoho mai albarka da mamman sani cinwaza da dozman da kuma alakasan baba agadas da alakasan niger da presdi dozman na barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba ba zan manta da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim Rugalmalam malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani Ali Gamadan a jihar Kano. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ibrahim yawancin hula a garin Mai Gode akin ba jihar Niger. Yan ba amurai matasan Afirka reshen jihar Niger. Ma'aikatan gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran dubun gaisuwan magare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora Hassan Barka. Mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi. Kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakinmu a ranar Juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki baki to duk wani ɗan gwagwarmaya na afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci daya to saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani ɗan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karbi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kemba jihar Neja memba amurai matasan Afirka reshen jihar Neja godiyar mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran suna na kwamaratiliya su yakuba daga jihar bauchi mamba a ƙungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida Hassan Barka da fatan kana cikin koshin lafiya. Ina gaida Isa kamar Sage Toro, ina gaida Sunusi Maɗatai da Magaram Isuhu Maɗatai da Magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu gulawa akwai bulawa cilomi galaba akwai comrade ibrahim lara gafta akwai yakubu sunusi garin duna akwai yakubu rugun mayere sani dawo alaska Mamman Sani Dauda watsa tasiri unguwar Tudu da Magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai Comrade Ahmad Afansi Bajoga Ibrahim da Fulani yayari mai Arsenal akwai shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura tumarilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryoyin masu sauraron radiyon kasar iran radiyon musulunci to da farko dai suna na sani da walaska da ke nan cikin garin burum cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar muna karshen mako gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai nasirinas daga nahar da magaram abdulaziz manafi furezi da magaram rabi mai aski da magaram isiya manaja dan kabu kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani daudacin wasa da magaram akwai sunusu maɗatai da magaram isu maɗatai da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duka al'ummar agadas a al'umman yamai ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maraɗi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi Eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri akwai iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burin a madadin abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burin sani dawa laska tsatsun burin a cikin jihar damagaram jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar da magaram da ke jamhuriyar nijar bugu da kari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirar ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz Frezi, Sani Alaska da dukkanin 'yan uwa da amina arziki. Ado Siniya da dukkanin 'yan uwa da amina arziki jinjina ta musamman zuwa gare su dukkanin 'yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su. 'Yan babban birnin Niamey maza da mata babba da yaro ina gaishe su. 'Yan Tawa, 'yan Talaberi, 'yan Agadas, 'yan Maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar Nijar. In na ce wani da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa a bakana aikinmu 'yan jarida ina muku fata na alkhairi. Fatima daga nan har tarayyar Najeriya lafiya ina gaishe ki da fatan kina lafiya eh, mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan kina lafiya Isa Abubakar tsoho ina mika ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin koshin lafiya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron Hawala Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin koshin musamman Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa a gare su family Malam Sule Malam Fal da daga jihar da magarab da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa gare su daga Nasarar Nasu wanda ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake cema Prezi daga birnin da a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke bamu kowace ranar Juma'a muke da yan uwa da amina arziki Malam Hassan barka ba zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida mamman salisu dodon da ake cewa dozman shugaba na masu kira da sauraro na afirka a birnin da magaram ina gaida a ɗahir baban liman ina gaida a ɗahir mai kwamfuta kuma tare da abokina muji soja mai da sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulladi madallabi akwai muhammadu mamman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahar a birnin agadez mamman sani dauda ce wajen jinjina ta musamman zuwa a daga karshe hassan barka ce a tashi lafiya tumar kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iran na farko dai magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wulin mamma da ya mai ba da bayan haka nan kuma ina muku barka da ubangi allah ya gwada mana wannan sa'i'a wanda bai lahiya allah ka bashi lahiya mai lahiya allah ya kara mai lahiya wanda bai da abin da ci allah ka bashi abin da ci wani sun ka riga ya gidan gaskiya ko wani ko mace ko ba ko yaro allah ka ji kansu allah ka musu rahama kuma man ka saurara sanar iska nuna allah ka cika mana kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hasan barka duk inda ka ina gaishe ka ina gaida iyalanka alkasan baban lima ina gaishe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala bar gidan rarrawan jamhuriyar musulunci na iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan walhu daga nan jamhuriyar niger jihar maradi ko komin ta kwarraka mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu wadannan rihin jihar maradi alkasan baban lima mai sele president ina maka barka da asuba gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu eh, malam kabiru ke dan gulbi wajen makarantar malam birnin mara na gaida shi akwai samun haske dan mata limanci akwai malam aliban kula akwai jirbil malam adam sarki aiki na kasa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga ibrahim shushan dan garin kasige akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai ya dan malam akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantiri shayi garkin da nigeria akwai kabiru su da usman da ke da magaran akwai mai sai president salisu ta kasi to da ke da magaran akwai abokina muhammad dan bari bari ya mai niger akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga ta musamman zuwa ga rajar amman da ke birnin yamai akwai tsofa mai albarka akwai ramata isa ka birnin yamai akwai mai na daji koro angon zare mara da akwai arji musa maulana abili mai rira kowa shabaku akwai mana tsana mai kamar ke sabon mashi akwai idi dan hajji wanda ba sai da hudu banzar ke can gandan birni akwai matan gidan shi amur kubara akwai logon zani mai kayan dan yi can gandan birni akwai jihar hina ya birnin makka ce ya jihar zamfara ina mata barka da asuba yan wannan gwaro kuna tare da gadan ka dan wurin nan birnin kwankwaron mai gari ni kita mu na gaida shi yawa dan kini kita mu shi ta gwamnati wanda ba a saka a duka ya saka sarri dan kasuwa na birnin wurci muna tare da kuwa ta alkhairi zuwa gare ku sashen hausa gidara da jihohar musulunci tehran mai magana samu na suke dan mutane mutalimanci birnin jihohar jihar dangantar da shiri na karshen mako na gaishe gaishe da yan uwa da abokan arziki to wannan kala yana gaida kasan barkar dukkan abokan ka ina maka fata da alheri domin gaisuwa mai tarewa zuwa gare ka kabiru ta mal abba ina maka fata da zakariya salu gidan miji ina maka fata alheri domin zuwa tare da tare zuwa gare ka na kulmi garin motuna eh, da ke gidan miji abdullahi yaro tela mai ganin mutuncin mai rake dan mal ina maka fata da alheri domin gaisuwa mai tarewa zuwa gare ka eh kabiru makaranta mal abba ina maka fata da alheri salu mai garin agogo da ke nan layin madawa da kare saka mai garin waya da ke nan layin madawa da malam umar mai garin gurumfa da ke nan layin madawa da buza ga ganga sahori da kallali kwance da kaya da ke nan layin zandar da abdulaziz mai gyaran salula da ke nan layin zandar da babana lawan da ke nan layin zandar a masu gyaran salula kenan da sani mati da wata zuwa gare shi dubin gaisuwa da wata gare ka launin gona farashi dubin gaisuwa da wata zuwa gare ka ba na kita waya samun mashi dubin gaisuwa da wata zuwa gare ka gagarin ɗan walihu da isa ɗan kawo birnin su ba da isa ka sarkin kasuwa da malam eh, sani mai kayan miya da kenan sa mashi dubin gasuwa da watan alili zuwa gari ka tsara mai kayan miya da tsara mai kayan miya da dukkan da yan uwa da baka arziki amadadin ka gadan kadan wanda gai da kowa da kowa musamman eh, ibrahim eh, Taylor garin mai godiya. Assalamu alaikum shafin Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Usman Maidala Bashari a yankin jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar daga da dama da ake bamu ke isar da sakon gaisuwar mu a kowane ƙarshen mako da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka akwai Sani Dawu Alaska Zatin Birin akwai Ibrahim mai wankin hula ba zan manta da Sunusu Madattai Yakubu mai aski Badaraka ina Sarnes daga na birnin Zandar akwai Malama Jamila Shirkiya ba zan manta da Malam Kabiru garin Maradi Malam Ibrahim garin Kasagi akwai Malam Ibrahim gidan Kaya shi ma jihar Maradi akwai Malam Ibrahim Ibrahim mai wankin hula, Kwamara Ahmed Bajoga, Kwamara Ilyas Yakubu Digawa, ina gaida kuma hadabu mai kwamfuta mai yamma, akwai Sumayya Shiyar Sarakuna, yaya Tatuwan Usaini Abdullahi da ke garin Jega, yaya na Baba Ilaka garin Bosheri, akwai Musa Yaron Ogasha Zaliyam Ashidi Bosheri, akwai Isa Ciroma da ke Gidigir, Udu Mamadu Jadkori daga nan Lawalilu ya hal garin Matsan Kai, ba zamanta da Zakari mai gwamnati da ke a garin Bosheri, ina gaida Kwamara Ahmed Bajoga, Kwamara Ilyas Yakubu Digawa, ba zan manta da eh, Umar Ali ba bade badam umar ari bade badam ina gaida kuma muhammadu eh dan bade bade akwai muhammadu tela yaro mai ganin mutuncin manya ba zamanta da dukkanin daukacin masu sauraron wannan shafi ne ina sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran to masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barkat na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.